Ah, ina son in amfani da wannan dama domin in kaddamar da wannan project din conflict mitigation and community reconciliation in the northwest katsina was, was particular to katsina state so uh, permit me to formally launch this project. Gwamnan jihar Katsina Malam dukka Umar Raɗa ya kaddamar da shirin sulhunta al'umma a kan rikice-rikicen da suke fama da su a yankin arewa maso yammacin Najeriya. A ranar Litinin gwamnan ya kaddamar da shirin wanda kwamishinan ma'aikatar kula da tsaro gami da harkokin cikin gida Honorable Nasiru Ma'azu Dan Musa ya wakilta ya kuma kaddama a madadin gwamnan. Shirin na sulhunta al'umma a kan rikice-rikicen da suke fama da su a arewa maso yammacin Najeriya wato Conflict Mitigation and Community Reconciliation in Northwest. Shiri ne da kungiyoyi masu zaman kansu na duniya wanda suka hada da European Union UN Migration da Mexico suka ɗauki nauyin domin taimakawa wannan yanki wajen rage rikice-rikicen da yake fama da su. Har ila yau shirin ya ɗauki arewa maso yamma na Najeriya ya kuma fara da jihar Katsina. A jihar Katsina shirin zai fara da kananan hukumomi guda hudu. Ƙananan hukumomin guda hudu da shirin zai fara da su a jihar Katsina suna cikin kananan hukumomi wanda rikice-rikice ya sha fama a jihar ƙananan hukumin sun hada da jibiya batsari dan musa da kuma kankara da yake gabatar da jawabinsa yayin kaddamar da shirin kwamishinan ma'aikatar kula da tsaron cikin gida gami da harkokin cikin gida da yake wakiltar gwamnan honorable nasiru ma'azu dan musa ya bayyana cewa bayani a halin da muke ciki a jihar katsina muna cikin hali wanda muke bukatar duk wani daga ko'ina ya zo tallafa mana a halin da muke ciki muna da matsala kala uku akwai matsalar rigima tsakanin makiyaya da manoma akwai rigima tsakanin akwai rigima fulani suna zuwa suna kwashe dabbobi akwai kuma rigima shi wannan banditry wato kidnapping to wannan matsala matsala ce babba wanda tsakanin ga allah duk wani mai kishin jahannan ya kamata a zo a zanna kan teburi a kawo gudunmu da za a taimaki al'umma kuma a bangare guda kuma ga matsalar rishin wadataccen arziki wanda wannan matsala ce wanda gaba daya ta shafi bangaren kasashe masu tasowa to kun ga gwamnati ke da shi ba zai isa ba a ce wannan matsalar gaba daya mun zo mun yi magance saboda haka duk wanda ya zo ya ba mu gudunmuwa muna godiya gare shi kuma muna tare da shi insha Allah wata matsala ma kuma idan aka kalle ta matsala ce kuma wanda take tafiya ma a isa ma gurin idan matsala ta faru an kira waya yan sanda ko jami'an tsaro su isa gurin shi ma ba karamar tashi hankali bane ba saboda ba hanyoyi wadatattu ba gurin ba da sauran sai ga abin da ya zo ya faru so wannan abubuwa abubuwa ne a ah, masu tada hankali masu firgitarwa so duk wanda ya shigo daga kasashen waje ko daga cikin gida ya ce ya zo ya taimaka ma gwamnati jihar katsina dan uwanmu ne abokin mu ne kuma abokin hudda ne saboda haka a madadin da girma gwamnati jihar katsina muna waɗannan mutane a marhaba lale muna kuma buɗa musu cewa su ɗan nan ne saboda haka insha Allah za mu yi aiki da su tukuru gwamnati bakin gwargwado ana kokarin ta na yadda za a shawo matsala kan matsala wannan wannan wannan wannan kullum akwai abin da muke cewa matricial security structure da aka yi wanda kamar shi wannan project din na public education and community reconciliation still gwamnatin jihar tana da shi dama inda iyayen kasa da al'umma ana amfani da su domin a warware wannan matsala so duk da haka idan waɗansu zo za su taimaka maka da wannan abu shi ma gaga abu ne na jin daɗi da godiya so muna godiya kwarai da gaske a madadin mai girma gwamnan jihar kaduna ina son in amfani da wannan dama domin in kaddamar da wannan project din conflict mitigation and community reconciliation in the northwest katsina was, was particular to katsina state so uh, permit me to formally launch this project nashi jawabin wakilin mai martaba a sarkin katsina alhaji dukko nuhu yashe fada babban katsina ya nuna farin cikin sa akan samuwar shirin amma ya bada shawara a fara da bincikar abin da ya haddasa waɗannan rikice-rikice tun farko da suka hana yankin zaman lafiya. waɗannan ƙananan ko to Allah ya mu cikin hukuncinsa ya kawo IOM under United Nations za su zo su taimaka mana samu zaman lafiya especially kamar yadda suka ce su pilot project na local government guda hudu jibiya ba tsari dan musa da kankara kamar jibiya misali abinda ba su banji sun faɗi ba shine jibiya tana kusa da nijar kuma mr dennis ya kamata in ji ya bayyana causes na wannan matsalolin because in baka identifying causes na matsala ba samun solution na ta yana da wahala the first abin da ya kamata a identify the causes of this problem if the causes is really identified and if the causes have been accepted generally that yes, these are the causes of the whole issues, then getting solution to the issues is not a problem misali tana kusa da niger niger din nan muna da porous border ba yadda za a kai controlling ɗan niger daga shigowa najeriya ko ka ɗan najeriya daga shiga niger so wannan is an additional issue to the security problem especially i'm taking the jibiya local government as a steady case It's so close. So kuma migrants suna taking advantage na coming into Nigeria for economic reasons. Lokacin da masu dabbobin nan masu kiwo ana kokari iya kokari a ga an kontrolin shigowarsu Najeriya. Amma saboda porous nature na bola ɗin da in ka nan sai su bi cikin su zagaya su wuce sai dai ka gan su cikin gaskiya su kwan waɗannan abubuwan sai an identifying nasu an yi ƙoƙari an kawo yadda za a samu solution to waɗannan problem crisis wannan crisis ɗin namu ya bambanta da irin crisis na borno ya bambanta da irin crisis na kaduna because kaduna borno is more religious wannan kamar yadda mai girma kwamishina ya faɗi akwai element of criminality in the whole process da it was not criminal it was a simple conflict between farmers and herders abun ya rikide yanzu ya zama kashi kashi kashi kashi muna fama da informants muna fama da yan kidnapping muna fama da herders uh, farmers crisis all waɗannan abubuwan sai mun duba su gaba ɗaya kuma sai mun ware kowane musamman bashi akwai waɗanda suna yin wannan abin simply because of the mineral resources deposit na wannan area akwai wanda sun mai da abin sana'a duk waɗannan abubuwan sai mun kokari mun identify nasu sannan mu san shin ya za mu cin masu a ƙarshe ina mana fatan wannan abu da ya zo mana Allah ya sa alheri ne gari kamar yadda mai martaba kullum yake kwana yana tashi da wannan matsalar tsaro din nan Allah ya sa wannan abun ya zo ƙarshe kuma mabadin mai martaba sai sarkin katsina ne mu barka da suwa da fatan Allah ya mai da kowa gidansu lafiya Allah ya tabbatar mana da alheri Allah shi ba mu zaman lafiya. Shi ma shi jawabin a madadin hakimai da magaddai na yankin da shirin ya shafa dan madamin Katsina hakimin daddara Alhaji Usman Usman goggo ya ce sun ji daɗin wannan shiri kuma za su ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari. Na waɗanda suka shayi wannan kananan hukumomi muna godiya ga Allah su haɗu wata Allah ya kawo lokaci wanda aka tsara yadda za a taimaka mutane wanda da ke karkashin mu tare da mu a bisa irin wahalhalun da suke ciki a yanzu A duk bayan da za mu yi wakili mai girma gwamna da kwamishina ta justice to sun yi bayani haka mu wanda za mu za mu tabbatar ma waɗannan ƙungiyoyi da suke a yanzu da ita iom da C_D_P e da masu cops cewa za mu ba da yi kusa da yi sau da wani kama kudu za ka ce masarta of gravity ma na wannan matsalolin na wannan aikin da haka dole waɗannan ba da kuna da wata dama dole ne duk wani wanda ke ah, cikin wannan tsari kuma irin makamata muke bai da zai dole mu ba da gudunmuwa domin a samu nasara wannan aiki muna godiya kwarai muna kuma yi mai kanta na jihar kaduna godiya ta ba da dama cewa hakan ta faru a jihar na ita ta ba da dama zuwa ga dole mu godiya muna godiya mai zama sarki da kuma kowane lokaci ke ba mu dama domin mu zama cikin irin wannan tsarin kuma da haɗin kai domin jama'a su samu sauƙin rayuwa assalamu alaikum taron da aka gudanar a masafkin baki na jambali da ke nan cikin garin katsina ya shafi shugabannin al'umma daga waɗannan ƙananan hukumomi hakimai jami'an tsaro 'yan banga daga cikinsu akwai kwamishinan ma'aikatar shari'a ta jihar katsina barista fadila kulfi shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Hajjia binta usaini dangani wakilin kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina kan giwa da dai sauransu karshen rahoton kenan saifullahi nu mobile media kiru